أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا إلا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم تعرضوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 ya sake ba mu dama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mai albarka jihar kebbi a cikin mu ta najeriya ya allah muna roƙonka waɗannan tashe-tashen hankula da tarzoma da ake tarawa a wannan ƙasa ubangiji Allah kawo mana ta. kuma muna addu'a wa'anda abin ya zama sanadiyya ajalinsu Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama kuma muna kira gare ku iyaye mata duk wanda addada inda duk shike ko kane kowa ya ja kunne ne ya gaya masa wannan tarzomar da ake yi ba fa addini ba kada mutum ya ɗauka addini ne yake yi ba addini na ba ka'idan musulunci musulunci bai yadda da a yi hito na hito da shugabanni ba ba a yi ko gobe ka ga shugabanni sun hito hukuma ta hito da kayan aiki to kakka kare ta kace kai baka gudu gudu aka wa hukuma saboda in ta yi maka ba a komi to haka muna addu'a su kuma waɗanda suke kulawa da waɗannan abubuwa su bi a hankali su kuma mutane su ji tsoron Allah su koma gehe matsalolin da ake gani ana fuskanta a wannan ƙasar a je akwai waɗanda ka iya faɗi a ji a gaya musu a magance matsala sannan inda gaske ne kan matsalar 'yan sasu ne to ai an kai ta don hukuma ta ce ta dakatar da su to tun da ta dakatar da su kuma to sai mi kuma sai a bar wannan magana Allah shi mana mahita kun san wasu abubuwa haka Allah ya tsara su kuma babu wanda zai iya canza shi amma mu dai abin da muke kira gare ku duk wadda addada ko wani mai jin magana ta to ta gaya masa ya bidi inda ya laɓe daga wannan fitinar Allah ya kare mu idan ba a manta ba za mu ci gaba da wannan sura mai albarka suratul araf shekaran jiya mun tsaya aya ta tamanin da hudu yau za mu tashi aya ta tamanin da biyar a cikin wannan sura mai albarka malam ya ce wa akhirati min hazan namdi wato shayi na ƙarshe a cikin wannan misali qadiyatu madayana ma'a sha'ir za ta yi mana bayani ne game da al'amarin mutanen birnin madayana tare da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya ta kaya faƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce وإلى مدينة أخاهم شعيبا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وتولن كرا da ya taso daga annabi shu'aibu alaihi wanda yake kiran mutanensa a kan shi mutanen birnin madayana wasu abubuwa ne yake gaya musu waɗanda idan aka kiyaye waɗannan abubuwa to ƙasa za ta samu zaman lahiya ƙasa za ta samu arziki ƙasa za ta samu kwanciyar hankali kuma da zaran an karasa waɗannan ababen to babu zaman lahiya wallahi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa arsalna ila madyana akhahum shu'aiba Allah yace mun aika zuwa ga mutanen birnin madayana mun aika musu a kahun ɗan uwansu shu'aiba annabi shu'aiba alaihi salatu wassalam mala yace madayana ita madayana ƙabilatun wata ƙabila ce mu bismi abihim an raka musu wannan suna ne na madayana da sunan babansu wane ne babansu shi ne madayanu bin ibrahim al ana ce masa madayanu bin ibrahim al to da za a sa sunan alkaryarsu sai an ka sa sunan alkaryarsu da sunan wannan garin nasu mala ce wa sha'aibu shi kuma sha'aibu wato mika'ilu Bini yasjar bin madayan bin ibrahim alkhalil shi kuma shu'aibu wato shine mika'il bin bashar wato mika'il dan bashar dan haka ne bin yasjar mika'il bin yasjar bin madayan bin ibrahim alkhalil malace fa huwa akhuhum min al-nafadi shi dan uwansu ne na jini ɗan uwansu ne na dangantaka kun gane saɓanin sauran annabawa zama ne ya haɗa su ko wani dalili amma shi wannan ɗan uwansu ne na jini to nina na annabi shaibu alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanen birnin madayana Allah ya ce ƙala annabi shaibu ya ce da su ya ƙaunu ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah shi ɗaya gaya masa jama'a laha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi da Allah wannan magana laihi ne to wannan kuma maganar yau ko ina ka huwaɗe ta kasa da sai an yi rigima in ka ce a daina bautar gumaka a daina bautar aljannu a daina bautar shehwannai a daina bautar waliyai a daina bautar duk wani wanda ake bauta ma to sai a ka shigo da wata magana abinda annabi sha'abu ya gaya musu kenan kiran da ya musu na farko u'budullaha kuma jama'a wallahi ku sani idan muna son zaman lafiya idan muna son kwanciyar hankali idan muna son mu samu abinda muke neman mu samu sai mun dawo ga Allah mun bauta mishi saboda daman Allah bai halarci mutum don wani abu sai don ya bauta babu yadda za a yi ka samu zaman lahiya ba ka samun security ba ka samun kwanciyar hankali ba ka samun shugabanni na gari sai kun kasance kuna bauta ma Allah u'budullaha ku bauta ma Allah eh kada ku hada shi da wani kuma babu abin da ka kawo ma kasa tashin hankali da rashin zaman lahiya wala kamar shirka da zaran ana tsahi ana shirka ana saba ma Allah ba a zaman lahiya to jama'a yanzu wannan kasar ta in kun kula tsahi ya zama ruwan dare kai tsaye sai ka ji an ce yaro ya bata so ya bata bayan kwana biyu sai ka ce an je wani wuri an iska gawa ta amma an cire an ta jiki ne waye cire matsawa ba haka ba ne abubuwa ga sunan na shirka an ɗauke mace amma an yanke al'aurarta an ɗauke mace an ga gawar wata mace amma an yanke mammanta ke wannan arjanu matsafa an je makabarta kaza an ga gawa an cire kaza nata an yi kaza dummi don neman matsayi mazaje ba komi suke wannan ba suke tsayi da Allah ce don su kai ga babbar kujera mata ba kuma yasa suke wannan ba sai don su samu mallakar mazajensu shi dai ne duk tsayin da ka gama tana yi ta kayar ce ma Allah ta ni ita dai son na ta kai a ci ita dai shawa hadaha la sharika talaha ita dai ko da za a kawo cikin gidan ki zan dai sai abin da ta ci kawai shi ke na an zauna lahiya to mita ka zan kuma zama duk inda yake tunda manzon Allah da iyali ne ana rigima ana faɗi yana faɗi su faɗi wata rana ayi rigima babu inda za a cewa ba a rigima bai yiwa ki kina aure da mutum tunda zama ne haɗa ku ce ba ku rigima wai wata kawai bai kamata a yi mata faɗa ba da haka za ta je wurin bokaye a rike bakin mijin a ɗinke mai baki duk abinda da sai bai iya magana ko ba haka ba ne kawai haka saka in ma magana ya kai sai yi mai haka kamar ɗanka na hizo yana magana kai mai haka kama min bakin ka to ina ina aure saboda haka tsakani da Allah wannan ba ci gaba bane dole ku yi hankuri wata rana a faɗa muku babu daɗi kuma wata rana kuna faɗin babu daɗi kuma a yi hankuri a zauna a yi sahiya, Allah shi muna mai ita annabi shi ya ce ya Ibudun ibudullaha ku bautata ma Allah shi kaɗai. malakun min ilahin gairu, ba ku da wani abun bauta da saga cancanta sai Allah kada ja'atukum bayyinatun min rabbikum yace haƙiƙa kada ja'atukum bayyinatun min rabbikum hujjoji bayyanannu wato mu'jizatun min rabbikum mu'jiza bayyananna daga wurin ubangijinku ta zo muku ala sadiqi akan gaskiya ta cewa ni manzo ne na Allah yana gaya mutanen duk dalili da ka nuna cewa ni manzan Allah nake ni ɗan aikin Allah ne ga shi nan ƙarara ya zo muku kada ja bayyana tun min rabbikum ya yace walantu bayyin tilkal mu'ujizati fil qur'an ba a bayyanar da wannan mu'ujiza ba a cikin alqur'ani illa annal inzara sai dai gargadi da yake musu da wa'azin da yake musu alamun mu'jizatin shine alama ta mu'jizar da Allah ya bashi shi kannan wa'azin da ya kai musu ya nuna cewa Allah ya aiko shi da yin ba Allah ya aiko shi ba zai zo yi musu wannan ba amma qur'ani bai ambaci wata mu'jiza ba karara wadda aka ba annabi shu'aibu kamar yadda aka ba annabi salihu kamar yadda aka ba sauran annaba qur'ani dai bai ambaci wannan ba in ji mal ka kaulihi daga cikin gargadin da yake musu wanda ka nuna manzon Allah na gashi kamar inda yake musu fa'auful kaila wal mizana gargadin da yayi musu ce musu yayi fa'auful kaila ku cika mudu ai cimmul kaila ku cika mudun da kuke awo da shi wal mizana kuma ku cika sikelin da kuke awo da shi wala tabakhasun nas ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane ai wala tanqusun nas ashiya'ahum kada ku soye wa mutane kayayyakinsu jama'a yana daga cikin abin da ya haifar mu ga ƙasa ta mu ta Najeriya shiga bala'i da wahala da yunwa akwai wannan ɗabi'a tauye haƙƙi zalunci sama da faɗi cin amana mun mai sai ba komi ba wurin ɗan Najeriya cin hanci cin amana kamar Allah ya ce ayi yi shi yasa ba mu hita wahala mutum ne wa zai zo ya ce zo in buɗo maka aiki da takardun ka yi wahala ka yi karatu ba wace ma karatu ba ka wahala ya ce to zai budo maka aiki amma kai ko sai ka yi wata biyu wai baka da albashi to ina albashi an ba da albashi amma hina ina wai shi ya riki ya riki albashi Ko ko ya ce maka ai albashin nan naka wai manyan da ya buɗe aiki ne yake rarraba ba shi wallahi sai kayi amai ne ranar kiyama da kai da wanda ya ci shi don mi an ba da dama a ɗauki ma'aikata shi yasa kun ka ga duk wata dama da ta ga 'yan najeriya sai an daɗe ana gumu-gumu sai an daɗe ana ta yin nan nan nan yanzu ga hina an yi magana 'yan fawa an ajiye amma ɗaukar wasu 'yan fawa ya zama wahala saboda ni rige rige na aka yi wani ya zo ya ce wai ka zo da ka kawo mai kuɗi dubu ɗari zai samu maka ofis, musamman ma'aikatar lahiya idan lalura ta tilastar da kai ka ba da dubu ɗari kai ba ka da laifi jama'a muna fahimta lalura ta tilastar da kai ga kada kwali kayi wahala ka ce kayi karatu mai tsada ka dawo babu aikin yi kana ganin wasu na cin duniya su ba su cinki kai ba ka ci sai wani ce ka kawo dubu ɗari a samu maka ofa sai ka ce kan rairayo ka sai da 'yan awaki ka sai da 'yan tumaki ka sai da gidanku ka yi mi ka kawo mishi shi ko ya samu maka ofa an ka baka aiki to shi ya kima kai ne mugunci da shi da duk wanda an ka raba kuɗin na an ka bashi in shi ɗaya ci ya mugunci sai ya tafarar mayar kasanta an tace shi ba dai dubu ɗari na ka baya ba to ya dubu dubun nan ɗari shi ɓoye su in ya kashe su ya ci wani abu da su ko ya sha wani abu ko ya ba iyali ne su to sai sun ci ma kansu wata kusar da sai an tafarar mayar kasanta an yi tiyatar ta dubu ɗari biyu don gobe ya goma cin riba ya goma cin hanci eh? ba a wace ma'aikatan lahiya ba a samun wafa dubu ɗari abinda alaran mai yake magana kunjiya yace yace ku saurara ai shi yasa kuka ji ana ta ɓatin muku ba mu barin wani iya kawai in kana da wani inda wani abu ka shigo mu karkashin ka ka dwatsa duk wanda wani abu ka shigo mu da maka lalura ta karkashi ne hitan hiri ka kowar amma sai mun haɗu yanzu an rama abin da yake magana yake ma'aikatan lahiya ai babu ofar dubu ɗari kenan sai ta nawa sai dubu ɗari biyu kwastan miliyan biyu an rama ya ce immigration miliyan ɗaya da rabi jakwala dubu ɗari ɗari takwas lgea dubu ɗari da hamsin ofa a baka ofa wai sannan a baka aiki ina samu da wagar rayuwa yaushe za a zauna lahiya eh ina za muna yaushe za mu zauna lahiya ƙasa ga jama'a ana toye mudu ai shi ne toye mudu in ba gane ba wala tabaka sunnata ashiya'ahum ka wahala kuma in baka yi anniya ba karatun ga in ka tai wurin karatun nan ma gumugumu na tan result ɗinka ya hito a baka gumugumu akwai makarantun da aka sai da in e kaka so a baka ga kuɗin in bi kaka so ga kuɗin in ka rubuta neku in ka rubuta neku za mu faɗi ku saurara aiku in ka rubuta neku za a faɗa maka in kana son a a a ga kuɗin da za ka bai in kana son b b ga kuɗin da za ka bai in kana son c ga kuɗin da za ka bai in ba ka son komi ka yanki kaddara shi kenan kuma kakka ba da kosi ina za mu da waga rayuwa yaushe za mu zauna lahiya ƙasa ga jama'a masu da'awan musulunci shi wanga wanda ka son a baya kuɗin ga musulmi ne wayanda za a yamma kuɗin ga musulmi ne kuma ga musulmi dan uwa ne zai tashi waɗanda kuɗi sai mutum ya yi aiki ya yi wata uku bai iya biyan bashin da aka biya sai kina sa albashi amma bai iya biya wallahi duk masu gaɗa biya su ji da kyau ba su gama lahiya in mijin kina yi wallahi faɗa mai wallahi mala ya ce ba ka gama lahiya in wanki na kai faɗa mai wallahi ba ka gama lahiya in ba kai Allah ba kujerar nan da kake bisa gare ta sai ka yi ritaya wahala duniya ta biyo ka baya kamar yadda kuka gani gashi na ana ciki mutum sai ya yi ritaya ya dawo ya aje aiki naira dubu biyar na ba shi shawa na rantse da Allah na san mutanen da yau naira ɗari biyar tana ba su shawa sai an aje aiki yau ga sunan sun dawo naira ɗari biyar na ba su shawa in sun ka kana ba su ɗari biyar suna iya minti talatin suna zaune suna jiranka kuɗi ko babu inda ba su zauna ba inda kuɗi ka da musu sun yi abin da suka so sun tawai haƙƙin jama'a sun ci amana al'umma ina zama da wannan rayuwa don haka annabi sha'ibu cikin abin da ya gaya wa mutanensa wala ta baka sun nasa a shiya'ahu kada ku tauye mutu kada ku tauye sikeli mu ma ga munan duk yaudara ce mai sai da gishiri da ta yaudara mai sai da kosai da ta yaudara mai sai da menene da ta yaudara kowa da nashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je kasuwa ya tarar da ya je ma'auna da ya je ma'auna ya ɗauki hannu na yasa ga wani gero wani tarin gero sai ya ji hannu na ya jike sai ce a ina na aka samu waɗanda ruwa sai ce ya manzo Allah ruwan sama an kai shine sun ka jike sai ce to da an kai ruwan sama sun ka jike geron don me kake ɗauko wannan da ruwan sama suka sa kake ƙoƙari ka sa sama don mutane su gani abin da aka wani ya aibi yau ba shi da muka yi ba mutum zai zo da zaƙin leƙo da daɗin magana ya tallata maka abu ya ce maka ai mai kyau ne na wajena wane ne wa har dai ku mata ana biya a sanwa ƙarama a sanwa a yaudar wata a sai san mata ita da sunan babba a sanwa saboda ba ta ganewa an cuce ta kake ɗauka riba da kisa riba ta mugu abu na kici saboda haka suna nan waɗannan abubuwa na cutuwa da muke yi amma sai mu dawo muna zagin wasu alhali mu ma ga munan kai jama'a ku tsaya yau sauya mu duha ya kai hadda malamin makaranta mai karantarwa ka shiga aji an ce ka shiga aji ƙarhe takwas kai adda period takwas zuwa takwas da rabi malaman makaranta ka sai ka kama zauɗe-zauɗe ta yi nan ta ka yi nan ka yi can ba ka nan ba ka shiga aji ba sai takwas da kwata ka shiga aji takwas da kwata ka nema yare kuma dabaru haka za ka hitowa ajin nan sallamun le kai wai ɗanka na can ka kai wai wai wai makarantar da aka biyan kuɗi su ko ɗin ga ɗiyan talakawa na ɗiyan talakawa na Allah zai ɗauka ɗan kaɗin nan da ka sai ka kai makarantar kuɗi kana biya to kai ku sai za a dan kuɗi tun da kai ka bada matsayi wannan shine muka yi kun gane mun zo mun haɗa baki ana cutuwa to ku tsaya in babu cutuwa yanzu ina malaman makaranta suna nan to malaman makaranta in kun yadda ba ku tutuwa ku ciro ɗiyanku daga makarantun nan nan na private ku meshe su makarantun nan nan naku in babu tutuwa es ɗiyanta su dawo nan des ɗiyanar shi dawo nan makarantar gwamnati sakatare ma'aji ɗiyansu duk su dawo nan kowa ya dawo da ɗanai ba haka an kai ba jihar a kaduna ba haka an kai ba kaduna gwamnan kaduna har da ɗiya ne ta su dawo nan firamare nan da na talakawa kan fi karatu saboda ni mun sa ana mudu daga cikin tauye mudun da akwai an sa yara a aji sun yi oba ba su gane karatu sannan malamai yanzu ku duba fa a private sai ka isko aji guda malami biyu a karantar suwa wanga na inda allo wanga na zagayawa cikin aji shin da ana na gane ko ba su gane to amma kai ɗaya za ka shiga aji an tsala maka yaro ɗari a firamare akwai ajin da adda yaro ɗari tamanin ɗari da talatin a aji guda to a za ka kai musu karatu kun ga akwai matsala akwai buƙatar gyara in muna son ilimin shi yasa yanzu duk inda ka ga yaro da wata hazaka da kokari in ka bincika lasin na aka yi mai lasin na aka yi mai ba wai haka dai na haka da kokari ba cikin makarantar nan akwai mai yin lasin in wa shi makarantar nan ba ta tasiri Allah ya sa mu gani to saboda haka in ana son zaman lahiya abin nan da annabi sha'abu ya kira ya al'umma sai mu dawo mu ma mu yi gyara ga irin waɗannan abubuwa Allah shi mana jagora yace fa auful kaila ku cika mudu da sikeli an gane wala sun nasa ashiya'ahum sai shiga wani abu wala turfidu fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa ya ana so a samu zaman lahiya a daina fasadi menene fasadi bil kufur wal ma'asi ta hanyar kafirci da saba ma Allah jama'a kowa ya dawo ya zanna kwarai ku gani in ba a zauna lahiya ba kowa ya zanna kwarai a daina kahirci a daina shirka a daina tsahi duk wani abu mara kyau a daina sannan a daina saba ma Allah matukar ana saba ma Allah ana tokar Allah to mun ku babu zaman lahiya babu zaman lahiya to tsoron mu Allah ka yi ya sa doka ya sa shinge yau ku kalli wa da an kame da zina ƙasa ga kamar Allah ya saukar da ayoyi ya ce a tai ayi mata aure ta yi yara su yi eh da cijai mahaukata to na zamuna haka ɗai za ka ji an ce matasa sun kama yarinya sun kai ta ɗakin su ta yi sati guda wurinsu sun aji in ma an gane tana wurin su tomi za a yi duk inda za ana lawai ɗaya za a ɗauka ba su kariya ai ta shari'a ku waye ɗaya marku cikin wahala kuma suna ya ɓaci kuma yarinya da na hatsuwanta an san cewa wasu sun taɓa zuwa sun ka halaka ka ina zamuna ba za a zauna lahiya ba wala sun fidu fil ya ce kada ku yi banna a cikin ƙasa ba da ha? eh bayan ƙasa Allah ya riga ya aiko manzanni sun gyara ƙasa masu wa'azi masu karantar da al'umma suka gyara ƙasa kun ga muɗin nan da ake zagi ake ɓaci muɗin ne ke tarbiyyar yare su zama na ƙwarai a ba yaro har da ƙur'ani a ba shi hadisi a ba shi fikihu a gwada mai kaza haramun na a gwada mai ba a zina a gwada mai luwaɗi ba kyau a gwada mai kaza ba kyau yaro ya tahi da wannan sai zama abin kwarai to ta yaya za a yi yaro duk bai ga abubuwa ba sana ce a zauna lahiya ba za a zauna lahiya shi yasa yake cewa wala tursidu fil ardi ba'da islahiha bi ba'sir rusul ta inda Allah ya aiko manzanni Allah ce zalikumul mazkuru khairul lakum wannan abu da aka ambata in ji annabi bu khairul lakum shine alheri gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ai in kuntum muridul imana in dai kuna nuhin imani to fa ba da ru laihi ku yi gauga zuwa ga waɗanda ayyukan alkhairi sai a zauna lahiya jama'a kun ji abin da zai sa kasa ta zauna lahiya ba kuwa ba ba ihu ba ba zanga zanga ba zanga zanga ba ta a zauna lahiya ita zanga zanga bala'i ta kawa ga ƙasa saboda shekaran jama'a abu da ya wata magana ya ce bari in faɗa muku mulki mulki ga shugaba babu mai iya ansa mulki ga shugaba wala sai an yi wahala to da ka in dai ba ka son mutum da mulki kakka bari tun farko ya rika in mutum ya riga ya rika to ka bi shi a lalama cikin lalama shi bai wallahi yanzu jama'a ku bari in tambaye ku jonathan da ya ba da mulkin ga inda inda ya so a yi rigima wala sai an yi rigima Allah ka ɗaya san mutanen da za su halaka amma sai Allah ya ce cin lokacin nan cikin lalama ana tattala a yi rigima sai shi shi ya goyi bayan shugaba mai mulki wanda Allah ya ba ya goyi bayan shi ba zauna lahiya ba to Allah na cece mu da lokacin nan ba ai haka nan ba Allah kaɗai ya san jinin mutanen da za su zuba to ko yanzu mu yi ta'addu'a wajibin ne mu yi ta'addu'a kasa ga Allah ya kawo mana zaman lahiya saboda akwai yan tayar da zaune tsaye wayanda ba su son a zauna lahiya su ganin suka yi an ka zauna lahiya su ba za su zauna lahiya ba to muna roƙon Allah duk mai son zaman lahiya ga ƙasar ga Allah ka kawo mai zaman lahiya duk wanda bai son ƙasar ga da zaman lahiya Allah ka shirya shi in mai shiryawa na in bai da niyyar shirya kuma Allah ga hinan ga kan mun barka gare shi kai muna magani jama'a mun fahimta ko sai gaba ya ce mu ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين abunda annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yake kiran mutanen birnin madayana yace musu wala taqa'udu bi kulli sirati kada ku zaune ga dukkan kowace hanya duk wani titi kada ku zauna tu'iduna kuna tsoratar da mutane jama'a hukunji fashi da makami shi na haka magana da tayar da hitina don kana da kaki ka cutar da mutum bai dace ka cutar da shi ba a bari duk wani abin da za a yi haka ɗaya yanzu jama'a an waye gari wai mutum in ka biyo da ɗan mashin ɗinka ka nira ashirin wayan baka bada naira ashirin ba sai dai a yi ticket ɗin bindiga kuma wai wanda an ka ce ya baka tsaro to kaga su ko jami'an tsaro sun wuce iyaka to naira ashirin nan ne ba biyan ka aka albashi ba albashi aka biyan ka ana ba kuɗi to don me za ka sha kuma ka aji kuɗi ga mutum ba a haka wannan ya yi sanadiyar su kuma al'umma ba su jin daɗin abin da aka yi musu su kuma ana sun zura su hakan nan suna yin abin da bai dace ba to su jami'an tsaro masu irin wannan su daina Allah subhanahu ta'ala bai yarda da wannan ba a zaman lafiya ga ƙasa in dai wasu mutane na ba mutane tsoro sannan akwai masu kidnapping akwai yan kwanta kwanta akwai yan tashi tashi akwai yan tsuguna tsuguna a daina duk a daina wannan na so a zauna lafiya wala ta udu bi kulli sirada ai bi kulli tariqin kada ku zauna duk wata hanya tu iduna haka ne wato takhifunan nasa kuna tsoratar da mutane bi akhadhu siyabihim kuna an shi tuwayen su awul maksi ko kuma kuna musu wacce kwabri eh Wasa kwabri ko san wasa kwabri ko in mutum ya zo da kayanai a ce ya ba da kaza kudin kaza na yanzu akwai sako jiya da aka zo min da shi daga kasar wata ƙasa cikin ƙasashen turai wannan sakon gare shi rubuce aka ce sai an ba da naira kusan dubu goma sha biyar kuma can wasai da an ka biya shigowar saƙon ɗaya cikin najeriya rubuce ga shiga stamp da komi sai an ba da waɗannan kuɗin ka ba su a ba kayanka ba wani saƙo ba amma sai ka ba da waɗannan kuɗi to kun ga waɗannan abubuwan su ne ake magana abin da a sa sauki cikin abubuwan in wani kasuwanci ne mutum ke yi a yi a sa ɗan sauƙi za ka ba da kaza tun da abin nan ga dokar ƙasa ana iya shigowa da shi cikin sauki ba tare da wata wahala ba amma a ce an sa tsanani an sa wahala kun ga wannan ba zai kawo zaman lahiya ba to da haka wala ta kaudu bi kulli siratin tu'iduna kuna wa mutane wasu kwabri ay ad minhum kuna musu fashi da makami kuna azawa mutane haraji malace kanu qafa'u tsariki su mutanen birnin madayana sun kasance yan wuce da makami na taron hanyar suka yi in mutum ya biyo ta ce ba su kuɗi ko raini kaɓa'u tsari suna fashe da makami an gane warru a sau su ko shugabanni ya turibu na zara'ibi ala du'afa suna sanya haraji ga masu rauni kamar dai ƙasar mu muku suna sanya haraji ga masu rauni sai ya zan talaka bai san me zai yi ba in kasuwanci ne yanzu in direba ne yake da mota daga nan zai na birnin kebbi in ka ji kuɗin da zai kashewa in yi taiwa ga get shi ba da naira ashirin can shi ba da naira hamsin can shi ba da kaza in ka kwatanta mota ta tashi da mutum shidda naira ɗari biyu biyu da hamsin zuwa birnin kebbi nan tasha sai ya ba da wani abu ya taitan ya isu waɗanga sai ya ba su wani abu ya taitan sai ya ba da kaza haka ɗaya mutum za a ganin ya gama da su ɗaya tara musu hannu su kawo to nawa zai tashi da su babu wani abu da za ka tashi da su sannan duk waɗanga da ka ansa kuɗin ga kamata in ɗan sanda ya gama da kai ya ce ka wani abu in ka ba naira ashirin to ya ka rasit cewa ka ba naira ashirin in ka sayar rijet ɗin sojoji ka ba su naira hamsin to su baka rasu cewa ka ba su naira hamsin don a san kuɗin ina suka shiga to amma babu wannan wasu mutane da wannan suke ci da shi suke sha da shi suke ciyar da iyalansu to ina albashi Ki yasa shi ko Allah sai ya ɗebe ma albashin albarka eh sai albashi zan biya albarka tun da albashi ake biyan ka cewa ɗaya ka in mutu ya to ka yi bincike nai in yana da wasu kaya na lehi ka an kayan shi na laifi in ya ci a rike shi shi ma a rike shi to ba a wannan duk da kanu ka sato ka tsawo da su in dai ka ka zungura wannan naira hamsin da shi kenan kai ka wuce ka tsira su ko mutane su a cikin wahala to waɗannan abubuwa ba za su kawo zaman lahiya ba idan ana so a zauna lahiya sai an yi irin wannan dokokin wanda annabi sha'abu ya zo da su ga mutanen birnin madayana ya kawa musu waɗannan dokokin sai an ka zauna lahiya waɗanda ba su ka a samu kwanciyar hankali a samu zaman lahiya Allah ya taimake mu yanzu ku dubi misali a wuji lokal ganna mutum guda na gare su soja na kwarai Allah ya taimake su da ya ji labarin abin da aka yi wa sai ya tura bataliya ta sojoji kusan mutum ɗari da wani abu da kayayyakin yaƙi ya ce a zo kawai a zagaya duk inda aka ga wani mara gaskiya a ɗauki mataki tare da haɗin gwiwar abin nan jiha tunda dole sai gwamna ya yarda suka shigo abubuwan sun yi dama tun wannan lokacin da suka shigo duk wani mugu ya lawa sai dai in kuma sun tayar su kuma su sake saddakarin su wallahi mutanen mera mutanen dundaye mutanen zaki gudowa sun kai suna towa nan cikin garin ga suna boyewa duk wanda adda mutane saman ita suke hawa suna kwana duk wanda adda wani ruhin asiri wala bai kwana gida ne sai dai sai samu wani ice shayi cikon sai da sahi sannan ya dawo gida ne amma da aka kawo waɗanga jami'an tsaro an ka basa suna shiga bataliya bataliya waɗanga su yi nan waɗanga su yi nan sai an ka samu zaman lahiya shiru to kun gani hukuma inda za ta yi haka za a zauna lahiya duk inda an ga akwai tashin hankali a kai musu inda za su samu kwanciyar hankali a kai jami'an tsaro a baje ai kun ga abinda da mutanen gulmusu sun kai Eh? da sun ga tashi hankali ya yi yawa sai suka zauna suka ce sai shege kowa hika abin da agare nan sun ka hada abin da sun ka hada sun ka samu fitillu masu cin batar uku uku sun ka ba 'yan banga sun ka ce ma 'yan banga duk inda an haka wani duhu a haska a haska mu duhun nan sun zauna laya kuma su zauna laya ba fitillu sun ka faɗa dogayi masu can batir uku da masu can batir guda da masu can batir biyu sun ka rike abinsu sun ka ɗauka sun ka ba 'yan bangarsu sun ka ce tun da abin iya shegen ya kai ga sarkin mu aka hari to a tahi a yada duk inda kun ga duhu abin da bakwai da ba ku haska mai fitila ba su zauna laya ba to haka nan aka zauna laya Allah yi mana jagora Allah ya taimake mu saboda haka abin da annabi sha bai ta ga mutanen su kenan yace kuma wala tasuddunna haka ne wala tasud haka ne wa tasudduna an sabilillah kuna karkatar da mutane kuna kange mutane an sabilillah daga biya addinin Allah ba kyau jama'a a hana ma kai addini ba kyau in ana so a zauna lahiya a bari mutane su addini kowa ya addini ne kowa ya abin da shi addini da ya ganin daidai na a bace addininsa haka ne ko wa tasudduna an sabilillah ay tasrifuna an sabilillahi ai an dirihi kuna karkatar da mutane daga addinin Allah kuna karkatar da wa man amana bihi duk wanda yayi imani da shi bi tauhidukum iyyahu bil qatl ta inda kuke tsoratar da shi da kisa cewa in mutum addini za a kashe shi wa tabgunaha iwaja kuna nema addinin Allah ya zama wato ni iwajatar karkatacce waskuru ku Iskuntun kalilan lokacin da kuka kasance yan kaɗan fakassarakum sai Allah ya dade ku da yawa ya ƙara muku yawa wanzuru na kana aqibatul mustadin Allah ya ce ku yi duba ku gani ku ga yadda ƙarshen mabannata waɗanda ƙabla ku wanda suka zo gabanin ku ya suka kasance bi takazibihim rusulhum ta yanda suka dawo suna ƙaryata manzanninsu ai akhir amrihim halak ƙarshen al'amarin su shine halaka to fa atabiru wattaizu ku lura sannan kuwa a azantu gaba sai Allah ya وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله سبحانه وتعالى يتكي wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi yace wa in kana ta'ifatun minkum duk da wasu jama'a daga cikin ku sun kasance amanu sun yi imani duk annabi shu'aibu ne labarin da ga mutane ne ko yace wa in kana saboda bai yiwa kuma duk al'umma kowa lalace sai dai na kware sun yi sun yi karanci wa in kana ta'ifatun minkum duk da wasu jama'a daga cikin ku sun kasance amanu billazi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi amma wa ta'ifatun lam yu'minu bihi amma wasu jama'a ba su imani da abin da aka aiko ni da shi ba sai ce fasbiru ku yi hankuri ai intaziru ku dan saurara hatta ya hukuma Allahu bainana sai Allah ya hukunci tsakaninmu hatta ya hukuma Allahu sai Allah ya hukunci tsakaninmu bainana wa bainakum mu da ni da ku bi ja'il wato almuhiq ta inda Allah zai kubutar da mai gaskiya wa ihlakil mubtil Allah ya halakar da maballaci wato jama'a ku duba kun ga duk abubuwan nan da ake a kasar nan mutane na ganin kawai Allah wai bai wallahi Allah na da masaniyar duk abin da aka yana nan komi daren dadewa wallahi gaskiya fita halinta wanda Allah ya kaddarci abin ya rutsa ya da ajali ne ba wanda zai iya hanawa damun ya yi daidai da ajali ne duk wanda ka ga ya mutu ko an ɗauke shi ko an harbe shi ko an je gida ne wallahi ba wanda ya ya gaggauto mai da ajali ne lokaci bai yi ba mutum nawa suka mutu wayanda mutuwarsu ta zama sanadiyar alheri gare su to saboda haka duk inda kake Allah ya rubuta ma ajalinka ba mai iya gaggauto maka da ajali kuma in lokaci ya yi ba mai iya jinkirtawa wannan aikin Allah ne so da abin da zama mu lahiya mu koma ma Allah kullum ka koma ma Allah kullum ki koma ma Allah karatun ƙur'ani, yawan tasbihi hailala duk inda kike mutuwa ita ɗaya ta aka kira yanzu lokaci ya riga ya canza ko ina mutuwa tana iya taho maka ko ina waraka abinda an zama lahiya ka koma ma Allah shi yasa yake cewa sai Allah ya hukunci tsakanina da ni da ku ta inda Allah zai kubutar da masu gaskiya ya halakar da mabannata wa huwa hayrul hakimin kuma Allah subhanahu wata'ala shine mai alherin masu yin hukunci ai a adaluhum Allah subhanahu wata'ala shine mafi adalci daga cikin su wannan maganar da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya mutanen birnin madayana ta yi kama da maganar da wato Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana na kissa annabi Nuhu كما في قول نبي الله نوح كوار مغانا دا النبي الله النبي نوح نيي قال تعالى الله ياتي ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحكيم. إنه أنا مجانا تاي دي دي ده مجانا ده النبي نوح عليه الصلاة والسلام يجي. wa da nuhu rabbahu annabi nuhu ya kirayi ubangiji ne ya roki Allah fa qala ya ce rabbi ya ubangiji innabni min ahli ya Allah wannan dana fa yana cikin iyali na kuma kayan alƙawalin za ka kubutar da ni da ni da iyali na wa inna wa'adaka alhaqu kuma alƙawalin ka gaske ne wa anta ahkamul hakimin kai ne masu kai ne mai iya hukunci masu hukunci to a nan mahallin shahar cikin ayar ga wa anta a hakamul hakimina daidai yake da wahuwa hairul hakimina an gane ko wa kama kala kabirul ikhwati yusuf kamar yadda maganar da wato yan uwan annabi yusuf babba daga cikinsu maganar da ya yi ne lokacin da yake ba da labari allah ya ce falan abrahal arda hatta ya azina li abi falan abrahal arda hatta ya azina li rabbi aw yahkum allah li wa huwa khairul hakim magana ta daidai da maganar da babba daga cikin yan uwa annabi yusuf yayi lokacin da abin da ya faru ya faru kun ga dogon bayani ne yace ni kan falan abrahal arda nikan kan bazan bar wa ga kasa ba hatta ya azina li abi sai babana ya bani izini ya ce in dawo ni yan uwa na sun ce ka to mu tafi mu bar musu kayan nan mu bar shi nan ya ce mm ni kan ba zan bar kasar ba sai babana ya bani izini aw ya hukuma li ko sai Allah ya hukunci na da wannan abin da ya faru wa huwa hakimin Allah shine mai alkhairin masu yin hukunci وقال للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشيغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله بينهم وهو خير الحاكمين الله يشي واتبع ما يوحى إليك ka bi abin da aka yi maka wahayinsa kun gane ka bi abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka wasbir ka yi hankuri hatta ya hakuma Allah sai Allah ya yi hukunci wa huwa hayrun hakim don haka jama'a mutum ya yi hankuri fitina ko na in Allah ya ga dama kai karshen su za a kai karshen shi irin wayannan maganganun in muna faɗin su sai su ce wani abu aka ba malaman su ko kuma su wani abu aka ba su to wanda ka jiya ya ba mu wani abu ne waɗi ga jarida kullum waɗi ne kai duk wanda ya ba malaman mu kuɗi ko ya ba mu wani abu ya ce ga jarida ce ya ba mu kaza don mi a gane cewa kenan abin da aka faɗa mutane wani abu aka ba mutane Allah ya sa mu gane wa fil hadisi ya zo cikin hadisi wanda allazi akhrajahu Wal buhari wanda imam al-buhari ya fitar wa muslim an abi zarrin qala yace in haitu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu abu zar yace na je wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko kala sai ɗaya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda ta take ga hannunsa au allazi la ilaha gairuhu ko ko na rantse da wannan da babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi au kama hanafa ko kuma dai kamar yadda ya rantse yace ma min rajulun ba wani mutum takunu lahu ibilun wanda raƙumma za su kasance gare shi au baƙarun ko shanu au ganamun ko kuma tumaki la yu'addi haqqaha bai bayar da haƙƙin waɗannan tumakin ko waɗannan raƙuman ba illa utiye bi hayo kiyama face an zo da su ranar kiyama a azamu ma ta kunu mafi girman yadda take wa asmanuhu sannan mai kiba mafi kitsen su tsu'uhu bi akhfafiha tana taki ne da ni da ƙohatanta watan ɗahahu tana suka ta yi bi ha da ƙahoninta kama jarat kama haka ne kama jazat akhiraha kama ta ƙarshenta ta wuce ruddat alayhi ulaha za a mai da ta farko hatta ya qadiya na nafsi Allah ya ƙara hukunci tsakanin mutane an gane mahallu shahid ya kazi bainan nasi sai Allah ya yi hukunci tsakanin mutane za ka abinda ake so jama'a mu gano ba duk abin yake waruwa ƙasar nan wallahi Allah zai hukunci kuma duk waɗanda ke ɗaure maƙarya gindi suna yin abin da suka yi ana cuto al'umma ana zalunta al'umma za mu dai koma inda Allah ya hukunci Allah ya san waye azzalu Allah ya san waye makiri duk abin da aka yi wallahi za mu koma inda Allah saboda haka abin da ya ga talaka ya koma ma Allah ya gyara alaka sai da Allah subhanahu wa ta'ala wa fi lafzin lahuma summa yafrugu Allah min al-qada'i bainal ibad sannan Allah zai kammala hukunci tsakanin bayansa kai jama'a mun gode ma Allah tunda akwai hisabi duk abin da aka yi akwai dai hisabi to alhamdulillah yan uwa ana nuna mini lokaci na hararan mu kuma nan zan tsayawa ku yi hankuri da yadda karatun yake gudana bai sauri kamar yadda ya kamata a ci yayi sauri a yi hankuri muna roƙon Allah abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi amintar da mu ya yaye mana kurakuran mu Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta duk tashe nan da suke faruwa a ƙasar nan Allah muna roƙonka ya ubangiji Allah ka muna ƙarshen su masu son zaman lahiya ga wannan ƙasa Allah ka musu zaman lahiya masu son tayar da hankali Allah ka rike muna hannayen wayanda Allah ya sa wannan jarabawar wannan allobar ta rutsa da su kuma Allah muna roƙon kai musu gawara Allah ka yahe musu Allah ka gafarta mana zunubanmu baki daya anan nake cewa ku subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akwai tambaya kilan da aka rubutu. to an ce kusan dai duk masu neman addu'a ne suke neman addu'a saboda haka muna roƙon Allah duk wanda adda wata bukata ta alkhairi Allah biya masa wanda ke da cikin wani tsanani Allah ya yi masa muna da marasa lafiya da yawa da basu da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba marasa lafiya Allah rama marasa lahiyar mu da dama ba su samu shigowa ba a sa cikin addu'a sannan akwai na eh eh eh eh to Allah ya kubutar da su wata da cikin ɗalibai ta ce mijin tana cikin wa'anda an Legas din inda ake ta wannan rigima da Allah a sa cikin addu'a Allah ya kubutar da shi to ya Allah muna roƙon haka kubutar da shi da rahamarka da dukkan yan mu baki ɗaya da a cikin wannan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina din Allah ka tsakaita abin Allah shi mana jagora akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta a saurara akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta malama Asiya yan mantau wanda akwai yaron ta ɗan yawuri wanda bai da lahiya yana fama da matsala na ƙafa to wannan yaron an kai shi asibiti kuma an rubuta mishi magunguna da aune-aune wanda abin ya yi ƙarhin su ba su iyawa yanzu haka jiya ta dawo da yaron rungume ta dawo da shi saboda ba su iya aune-aunen da aka ba su an yi hoto abin da ya yi an kai wannan taimakon ga ƙungiyar Fados. amma dai har yanzu ba su kai ƙarshe ba su ɓangaren su don hakan ga take neman nan duk wanda adda halin da zai iya taimakawa ya taimaka mata domin ta samu waɗannan aune-aunen da hoto wanda za a yi da sauran wasu abubuwa na lalura yaronta Allah ya sa a dace don haka duk wanda ada damar taimakawa sai a taimaka abinda duk ya samu sai a basuwa a bata Allah ya sa mu dace Allah ya mu sai muna addu'a إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد